wa mami gata na sai ki mata magana. Ta daina shiga gona ta. Wa zan yi magana? Wannan yar gajeriyar yarinyar mana. Ni kike kira da gajeriya? Ba gajeran bace ba. Idan kika ƙara daga min murya ko? Akan wannan ma ba na ce miki zan yi mata magana ba amma mami ba za ki mata magana ba a gaba na? bala me ya kaka dakin nan sai ka ce wanda kika ga wani mugun abu dan bala ka ko san gidan nan yanzu Allah kaɗai san mutum ne suka ma bidiyo kafin ka shigo. Ramatu na yi amfani da ita ne dama don na samu na shigo cikin gidan nan in zo kusa da ke in dinga ganin ki. Ba za ka gane ba dan bala. Ni yanzu magana ce ta aure ta kalu wurin ki. Aure? Ke ke ina sa ki? Na sun je ce. Da a can kike ajiyewa? Anti na ce ko akwai wani abu. Ba abin da nake so zila je ki. Babban akwai wata matsala ne? Za ka yi bayani. Eh? za ka yi bayani dan wallahi momi gani nake bintun nan fa ciki ne da ita ina ruwanki to amma momi haka za a zuba mata ido a cikin gida ana kallon ta da ciki ki je ki nemo kanki mafita kin zo kin yi jugum kin kin buga tagumi a gabana duk amanan da yake tsakani na da ke ki ce mun baki da mafita ina cikin yanayi na damuwa can dai ki je ki sami yalo wanda ya ci amanar ki ya tsirka miki wannan abin tsiyar ki je can ku ƙara suke da shi na rantse anti bulki ki tunzura ni saboda idan kika tunzura ni za a yi tonan asiri a cikin gidan nan sai na lissafo duk mazan da kika bi kafin ki auri mu na rantse miki da Allah kaɗan da aiki na yanzu nan in tashi in cakumeki ki mu buga udan bani da ke a cikin ɗakin nan me a ciki zaka dakata da wurin nan ko sai na yi bal da kai <coughs> idan ba ku kawo yalo cikin gidan nan ba yau idan ba ka nemo yalo a cikin gidan nan ba yau na rantsi da Allah zaka gamu da fushin zaki jiya wani mugun mafarki ne ina kwance wai a cikin ruwa ta dori na ruwa tana bi na za ta kashe ni sa ka ganna na zo na kame kaina a nan na killace kaina ni ni kadai ina bautawa Allah au kai sai yanzu ka san ka tuba ramsi ramsi salim fa yana gida ke kirana na da wannan suna in ya jifa ramsi to bari haɗe miki su ramsi trouser